da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 15 ga watan Yuni na shekarar 2020 za mu yi magana ne a kan fyaɗe yayin da yake neman zama ruwan dare ga al'umma. Shin wai me ke ta faruwa ne? In kika ji an yi fyaɗe ƙananan yara wani abu takaicin za ki ga na farko ko uba da kansa yi wa ƴarsa ko ki ga ƙanin uba ya yi wa ƴarsa tunani ba zai taɓa baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata wadda ke sha'awa balle har magana fyaɗe zo. An yadda da shi. Hmm. yau dai bani da abin cewa illa za a ji karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu da ke ta kamari. Labaran mutane kam sai yaduwa suke a kafofin sadarwa kuma dalilin haka ne ya sa muka ɗauko wannan maudu'in. Sannan mun gayyato kakakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato Amnesty International na Najeriya. To sai ku kasance da mu don jin yadda shirin zai kasance a yau. bari mu fara da ziyartar zauren tattaunawar mu. A cikin 'yan makonnin da suka gabata magana fyaɗe musamman ma a arewacin Najeriya tana ta yaduwa a kafofin sada zumunta labarai kuma masu tada hankali. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattaro mana baki zauren mu domin tattaunawa da su akan wannan batu. da sake sada da ku a cikin filinmu na yau da gobe inda muke tattuna akan al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum na yau da kullum matsalolin auratayya zamantakewa da kuma abin da za a karar da shi na ilimi a yau muna tare da baki har guda hudu wanda za mu tattaru mu yi tsokaci akan al'amarin da yake damun kasan nan musamman arewaci a halin yanzu ko da in ce ko ina ne ma a bangaren najeriya ba inda wannan matsalar bata taba ba wato matsalar fyaɗe matsala ce wadda ta ƙara yin kamari a 'yan kwanakin nan a inda ake ta samun wa'yansu ma a matsalar idan an yi ma fyaɗe wa macen sai ka guma kuma an bi an kashe ita wannan baiwar allah da aka yi ma wannan aika-aika to malamai da muke cikin wannan zaure muna da matasan muna da kuma inda ake ce wasu dattawan matasa wanda za su yi mana tsokaci akan shin wai wannan matsalar me yasa ta fi kamari ne a daidai wannan lokacin da muke cikin wannan a itila'i na annobar coronavirus da ake kowa yana gida a idanun jama'a da ya kamata a ce an sa ido akan kowane abu amma kuma ya kasance abin ya kamari menene wai yake kawo wannan matsalar ta fyaɗe ne tsakanin wato maza da suke yi wa mata da kuma mazan da suke ƙananan maza ma ko da ke wa'yansu ma sun ce wai har da mata wai suna ma maza wanda wannan dai ba mu da tabbacin ko hakan na faruwa malam na ji kana ta motsi ya kwarai da gaske maza na mata mana mata na maza kuma sosai kuwa yawa to shi magana na nafiya fyaɗe da yake faruwa a daidai wannan lokacin mm. me yasa kuke ganin yayi kamari a daidai wa'annan yan tsakankanin inda ake ta samu hatta da tsofaffi wanda suka kusan ce mana adabu. Eh. sun kusan tafiya ana hanyar shiga motan eh, liman eh, sannan kuma a ce hadda su ma ba su tsira ba ƙananan yara jarirai su ma ba su tsira ba kuma wai duk masu aikata na maza ne wanda ya kamata a ce yan uwansu ne iyaye ko makota ko kuma wanda aka ba amana akwai dalilai masu damar gaske wanda idan kika dauka za ki ga ba mu ce maza kan ba sa yi ba ana yi amma akwai abubuwan da ke haifar da haka idan kika ɗauki batun fyaɗe da yake faruwa tsakanin ƙananan yara maza ko mata wannan bangaren sa daban akwai waɗanda ake kiran fyaɗe a makarantu waɗannan ma shi ma bangaren shi daban mm. akwai fyaɗe da ke faruwa tsakanin maza da maza duk wannan bangaren sa daban da farko idan kika ɗauki fyaɗen da ke faruwa tsakanin ƙananan yara mm. wani zaki samu in kika ji an yi fyaɗe ƙananan yara wani abin takaicin zaki ga na farko ko uba da kansa yi wa ƴasa ko ki ga ƙanin uba ya yi wa ƴansa eh. eh to ai amincewa ya kai haka saboda ai wasu da zaki ga wanda tunani ba zai taba baka cewar wani zai iya kallon wance a matsayin wata wanda ke sha'awa balle har magana ta dai zo ba shi amana da yadda an yadda da shi mm. ko tafiya zai da ita wani wuri ba za a yi wani tunani ba wani kuma zaki ga dan uwar uwa ne to duk akwai irin waɗannan abubuwan ko kuma kila yaron gida mm. da sauran su kila wani ya je can ya gama eh, ya gaji da zaman kawai ya shigo gari ya zama yaron ka kawai sai ka ce ai kana aike shi yana shiga sako da lungu na gidanka kai kana ga kawai ka yarda da shi an zama daya mm. wanda kila idan bai iya farma matanka to ƴaƴanka ƙanana marasa karfi zai iya su da sauransu to babu yadda fyaɗe baya gudana a cikin al'umma mm. to sai dai wani hanzari ba gudu ba akwai abubuwan da ya kamata a dinga dubawa na abubuwan da suke haifar da fyaɗen ni fa duk fyaɗen da ake ce ana yi ni ɗari bisa ɗari laifin iyaye ne kawai da ke gani bana ganin laifin namiji su ah, tari da yawa ƙwarai ah, ah. da gaske ina da hujjoji na sosai ma kuwa na zo nan misali na fito aiki tun karfe shida na safe mm. na zo gida na farko kila bana na kiran matata a waya ina ji ina yara ka tunda na san ba makaranta ake zuwa ba ana gida yanzu lokacin da ya zama dole ka mm. dinga tuntuban gidanka kana jin me ke faruwa Eh. to amma na zaune nan saboda kin san sakacin ku na mata wani lokaci kuna ne daga ciki da kuke bada kwarai da gaske kuke bada inda laifin baya nan me yasa laifin baya nan saboda nauyin na mutum biyu ne na mutum biyu eh, na fito neman abinci kuma ina lura da gida duka to ai kar manta shi wanda ake ce yana son abinka an ce ya fi ka dabara eh. akwai wanda saboda tsabar yardan kamar yadda ka faɗa mm. a kanin uba ne ko kanin uwar mm. yana wasa da yaro mm. zai yi wa a nan kan cinyan da take zaune din ma yana bata yarinya bata ta kaga kenan ko ba sai ma an keɓe balantana ka ce ba ta sa ido akan yaya to ya ga wa mata ana barin yar mutum ta je ta zauna a yanzu dai da abubuwa suke faruwa mu da muka yi rayuwar kawai babu wannan fa alakar wato wato yawanci abin da ke faruwa shine mm. akwai mutane da yawa da suke yin wannan abin ah, da dai kun ce me yasa wannan matsalar ya yi kamari a wannan lokaci namu na lockdown mm. to kin ga laifin zai je waje guda biyu kwa da shi ya faɗa gaskiya ne bai kamata iyaye su yi sakaci ba akwai kuma wanda fi sabidillahi ya riga ya shiga jinin shi harkan shi ne yana yi yau da kullum musamman ma ga matan da aka ce suna ba da jikinsu yana zuwa yana biyan kuɗi ya yi abin da ya ga dama to yau an waye gari wani babu wa'annan wajajen mm. ba yadda yanda zai yi babu kuma fitan to idan shi sa aka ce Allah kamar na tsari da shi idan ya riga ya bi jikin shi zai ga kaman ga baki ɗaya babu yadda zai in ba ya yi wannan abin ba mm. gani yake ba zai ji wani sukuni ba wato kamar mai shan taba ne kenan wanda yake son shan taba yawwa kin ga mm. watakila wata sai in bai sha ba mm. zai ga kamar irin gabaki ɗaya bai cikin mm. sa saboda kamar da kike misali wani sai ki ga ana watan azumi ma wani da taba zai zai yi buɗe baki so kuma kamar wanda ke faruwa tsakanin manyan maza da ƙananan yara wa'yansu su gaskiya ni ana wa tunanin ba haka kawai bane Allah da Annabi wa'yansu su mai yi watsafi ne yawwa to wai misali da kin ga ya amma wai ga karamin yaro a ce wai na ji ma wani labari a ce wai shekara biyu yan shekara uku to Allah na tuba me za ka ji a wajen me kuma zai zai kai kama kai irin wannan abu yawancin su maybe za ka dan irin halakanta shi da irin tsafi haka wani eh, yana neman abun duniya eh, an ce sai yayi kaza sai yayi kaza kuma gashi akwai karancin tsoron Allah ko ba haka ba so zai kiga cewa ah, an samu matsala irin wa'annan ko ba haka ba mm. to ni a nawa ganin kenan kuma abin da ya sa gaskiya kuka yake yawan yin amari a wannan lokacin kamar da na faɗa da farko wani ya riga ya bi jikin shi babu kuma inda zai je ya yi abin da baturai suke ce mai samu satisfaction ko ba haka ba so yana gani mm, biyan bukatansa mm. yawwa so yana gani the next available person wanda yake gani ta kusa da shi ita zai taking advantage yawan tsayin jihar yawwa to kin gani akwai eh. addiction akwai abin ya riga ya zama mai jiki ya bi jikin shi babu yanda zai yi ko ba haka ba amin yanzu zan yi bayani na hukunci Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wai Amina da gaske wani lamari har da yara masu kankantar shekaru da ma maza da ma dabbobi ko su Da gaske irin haka na iya bin jinin jikin mutum? Zara labari dan dai labari. Ni ma haka nake ji kuma nake gani a kafofin sada zumunta. a makon da ya gabata ne na ga hoton bidiyon wani kafinta a rigasa kaduna dan shekaru ashirin a ofishin 'yan sanda an kama shi don yayi wa wata yarinya 'yan shekara biyar fyaɗe a bayan layinsu kuma da bakin shi yake bayanin abin da ya yi to allah ya tsare mu ya tsare al'umma baki daya daga wannan mummunar kaddara amin bari mu koma zauren tattaunawar malama usaina ke ce mace ɗaya da ke cikin wannan zaure namu kuma yawancin wannan magana na fyaɗe mu dai matan mu aka fi wato cutarwa ya kai ga kwanan nan labaran da ake ta samu shine an yi mata fyaɗe an kashe an yi mata fyaɗe an kashe amma wa'yan suna cewa wai anya ba laifin ku bane saboda irin shigar banza da mata suke yi wai suna shigan kananan kaya ana fito da surorin wanda ke tada hankalin maza da kawo musu sha'awa gaskiya ba laifin mata bane ba maganar wai sha'awa ko wani abu in kika duba irin wannan abin idan an ce sha'awa ne su kuma wa'annan 'yan watanni biyu uku mm, mm. bakwai to su wani shiga suka yi da har aka ce za a ce an yi sha'awar su mm. to kin gani kwata-kwata ban yadda da wannan magana na cewa wai shiga da ake yi shi ke kawo wannan fyaɗe ba gaskiya ban yadda ba. Kama a wani lokaci an ce kuke kai kanku ta nuna musu cewa kuma kuna da bukata musamman kila a makarantu inda ake cewa eh, malaman jami'o'i sukan ce ai duk da su sun ce ma yaran su zo za su biya bukata kafin su ba su maki wacewa kuka fara nuna musu cewa akwai halin za a iya yin haka. Gaskiya malaman ne da yawa ni ma ai na je amma akwai malaman da su ne suke kiran yaran su kuma su je su eh, hmm. kuma suna kwaɗayin kila idan malam ka iya amincewa hmm. to kila ya baka kai shekaru ma ka ki gama makarantai to kila shi ya sa suke zuwa su kuma yaran gaskiya ah, ah, malama usaina zan ce ba zan yarda da wannan maganan naki ba na cewa wai malamai su ne ke tirsasa wa ɗalibai a misali yanzu kamar ni yanzu haka ni na yi jami'a ko ba haka ba kuma da dadewa na yi jami'a misali ma lokacin wannan abubuwan ba su zama sun yi kamari ba sauran yawa za ka ga ɗaliba yanzu za a ce mun yawancin duk masu shiga jami'a dai a zamanin mu ba yanzu da ake samun abubuwan da ake cewa miracle centers mm. ka je ka yi exam nan da nan ka mm. shiga jami'a ba mm. misali a zamanin mu zaka ga ɗaliba duk wani ɗaliba da zaka samu mataki na farko wato 100 level zaka ga bata kasa shekara goma sha takwas ko sha tara ba which means ko a tsarin mulkin ƙasa ta mallaki hankalin kanta wato constitution kenan mm. ta mallaki hankalin kanta a kuma sha takwas ma ko a kowane addini ta mallaki hankalin kanta kina nufin cewa bata san bambancin eh, daidai da rashin daidai ba? Eh to a wani bangaren amma a bangaren fyaɗe eh. abu ne wanda ake tursasawa shi wanda aka yi wa fyaɗe. Wallahi. Ma'ana kenan ba wai an ce eh. zo ne ta ce gani na ba. Kaga kenan ba ta san zai faru ba wayo aka mata ko eh. kuma kila ma an sa mata magani a cikin abin sha ko abinci kafin a wani a wani a wani lokaci kenan akwai wani lokaci mm. kenan dama ai shi fyaɗe kana yin kana yin sanin kanal uh, knowledge na mace ne ba tare da izininta ba to ina ga waɗanda ake cewa matan ne suke kai kansu kana samu malami na tsantse mai koyarwa tsakaninsa da Allah hmm. ba ba a danganta shi da wannan addinin ko wannan addini hmm. amma shi abin da ya kawo shi jami'a shi yake yi saboda kuma kina gani ba za ki ci ba sai ki ce to fa kina ganin cewa za ki tunanin cewa duk wani malami ɗaya ne ki musu kuɗin goro hmm. wani yana nan abin da ya kawo shi shi zai yi mu muna da malaman anya kariya dai kan suke ba malaman tunda akwai wato wato tabbatar gashi sun aikata eh an tabbatar sun aikata amma ajiya abin da ku fahimci magana yanzu sai a ce dukkan su haka sai dukkan su haka sai yawa akwai malaman da akwai malaman da ba halin su bane hmm. amma su ɗaliban da yake sun riga sun san cewa suna gani in ba ta wannan hanyar suka bi ba ba za su iya graduating daga wannan makarantar ba sai su ɗauka kowa haka yake wani yana nan abin da ya kawo shi musulunci shi ya zo yi kamar ni da kike gani nan lokacin da nake jami'a ina bala'in sha'awa malanta mm. Allah ne dai bai sa na yi ba kuma ni a nawa ganin yanzu balan shine a lokacin dalili na da yasa nake sa yin malanta shine saboda irin wannan abun kamar aka ce namiji ya bada kuɗi a bashi maki na mace ta bada jikinta a bata maki mm. kamar ni sai in ce to ni dama na yi niyya ne saboda Allah zan yi to ni ku a lokacin da Allah ya bani ikon na shiga jami'an a matsayina na malami mm-hmm. abin da zan gaya wa sauran malaman na wake nan waɗanda ba hanyar nan suke so su bi ashe ka yarda cewa akwai wasu bin wannan hanya to ai ba na ce miki wai gabaki daya eh. kamar yadda ba zan yarda cewa gabaki daya duka malaman inda eh, na samu dama mm. irin canjin da za a kawo shine tunda muna abin da ake ce ma technological area i mm. mean era mm. za a iya samu ma duk malamin da yake da office shi a makarantar jami'a misali a sami eh, eh, kamarori duk da dai na san yawancin masu irin wannan halin ba su suke yi ba ko ba haka ba za su ce maybe hotel hotel ko mm. abin nan in ma hotel hotel din ne ya kamata a ƙara eh, saboda ya waltan wannan abu ya kan katse amma kana ganin shi wannan hujja da kake shi ne zai yi aiki ko kuma a kara faɗakar da mutane illoli da kuma yanda suke saka rayuwar su wa'annan yara da ake yi ma mm. ko da ko ba yarinya ba mace ko 'yar shekara nawa ne dama ne idan har ta yarda da kai ba damuwa amma in har ta yarda da kai ba ka keta mata haddinta ka wulakanta rayuwarta yadda zai zama ya taba kwakwalwarta ya taba tunanin ta eh, wata ma karshe zaka ga wa'ansu har dauke ransu suke wato suna iya kashe kan saboda bakin ciki da damuwa mai za su fuskanta gobe idan sun fita waje saboda wannan abin da ka mata da shi wannan bawan Allah ya mata so kana ganin kawai dan an sa kyamara dan kadda a gansu ko yaya ne in dai dan adam yana son ya yi laifi matukar ba ka gaya mishi illar abin da zai je ya dawo bane ina ganin ba za a samu wani fa'ida mai amfani ba ne barin dawo ga wannan matashi saboda wani abu daya mm. yawancin laifukan nan da ake mm. wato kusan ba zan ce zan yi kiyasi in ce kashi kaza ba mm. amma mafi yawanci matasa maza su suka fi aikatawa musamman wa'anda muke ta samun rahoton an yi eh, wato ake cewa fyaɗe na kungiya downgrade eh. za ka ga matasa ne dai eh. su suka taru isu isu sa'o'in juna su je su yi in kuma sun yi sun kashe mace eh. in sun yi su kashe mace saboda tsoron kila ko ta ga fuskan su kuma ta iya bayyana su wayana da wane ne me yasa ya kasance mazu matasan da ake tunanin su ne manyan gobe da za su yi abubuwan da ya kamata na gina ƙasa suka shiga cikin irin wannan hali za ka iya yin ƙarin bayanin tun da sosai makwa da mu mako mai zuwa domin jin amsar tambayar binta akan wannan matsala ta fyaɗayan ƙungiya da ake kira gang a turanci yanzu dai abokiyar aikinmu madina ɗahir mishanu ta yi hira da isa sunusi wato kakakin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international a najeriya domin jin yadda suke tunkarar wannan lamarin malam isa a matsayinka na jami'i a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international a najeriya ya za ka ce girman wannan matsalar take a ƙasar najeriya to gaskiya sai dai mu fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin eh, a kullum a kullum wayewar garin Allah sai na samu rahotanni na fyaɗe kuma abin da zai tada miki hankali shine fyaɗe ba wai eh, eh, baligai ba a'a yara ne kanana daga shekaru biyu zuwa shekara sha biyar kullum kullum kullum kullum sai na sami ah, ah, ah, rahoto na fyaɗe yanzu ko shekaran jiya na samu wani kes wanda yake wallahi ina kwance tsakar dare sai da na tashi na zauna wani wata yarinya ce danginta suka rika mata fyaɗe so aka musu gargaɗi cewa su daina da wani dan uwanta ya ce su dena ya ja musu kunne aka je gaban manya suka yi alkawari sun dena sai kuma ah, bayan kwana biyu suka ci gaba da mata fyaɗe da suka ci gaba da yi mata fyaɗe sai aka ɗauke ta aka kai ta wajen wani mai gari haka kamar an ya rike ta amana bayan yan watanni kawai da aka je za a duba ta gidan mai garin nan sai aka tarar da ita da ciki kuma ashe shi ne garin nan yawwa shi ne garin kuma da aka kai shi ta amana wurinsa shi ne yake lalata da ita dan kwanan nan da ake ta magana fiye nan sai ki ji mutane suna cewa wai ai ya kamata a rika yanke musu hukuncin kisa a rika a rika a rika yi musu daurin rai da rai wannan ba shi ne babban magana magana ita ce waɗanda ake yi fiye nan yara ne kanana da ba su ma da hankali kansu haka da haka idan har ana so a hana fyaɗin nan yau idan har ana so a hana fyaɗin nan kamata ya yi a ɗau matakai da za a hana faruwarsa abinda a turanci ake cewa preventive measures a hana ma faruwarsa a ɗau matakin da za a kare yara mata da yara maza a kare su daga ma fyaɗin kar ma ya faru ba wai a ɗauki matakai ba sai bayan ya faru na'am yawwa yawwa mm. yawwa yarinya yar shekara biyu mai ta sani akan wani abu ballanta ne ke making decision da kanta mm. to malam isa a baya ka ce wata babban matsala da ake fuskanta wato ita ce rufa-rufa da wasu suke yi ko kuma iyaye suke sai su ce gudun abin kunya idan an yi wa 'yan uwansu ko kuma 'ya'yansu fyaɗe saboda kada mutane su dinga tsangwamansu su yi musu wani kallon banza to akwai yadda mutum idan ya shiga irin wannan lamarin akwai yadda mutum zai iya kai kara ko gabatar da korafi ba tare da jama'a sun sani ba? To, um, muna ƙoƙari muna yin abin da ake cewa train the trainer wato muna wayar da kan da kuma ba da horo ga ƙungiyoyi na garuruwa uh, daga arewacin Najeriya muna nuna musu yadda za su yi take magana private eh. wato uh, ganin cewar ba a tona asiri ko kuma an fallasa mutum ah, duk wanda aka mara fyaɗe hakika zai ji kunya kuma akwai damuwa to amma babbar matsalar ita ce ah, idan ka kai wa 'yan sanda ma 'yan sanda za su iya zuwa mm. a ah, wani lokaci su je su su tona maka asiri su gaya wa duk wanda ma bai kamata ya sani ba saboda ba su ma san me privacy law ba ba su ma san dokar privacy ba sannan ba san hakkin mutane na a kare musu sirrin su idan su san irin wannan matsala to abin da yake faruwa shine shi yasa nake magana akan cewa ya kamata mu na arewa duka jihohin arewa su tsaya su yi wani tsari ta yadda za su yi abin da ake kira rejista ah, rep rejista a sa ta online a sa ta a facebook duk wanda aka kama shi ya yi fyaɗe a kano a sa hoton shi da sunansa da sunan anguwarsa da shekarar da aka haife shi da sunan ubansa da sunan uwarsa a saka su online a faɗi shekarunsa da inda ya zauna to ba zai yiwu ya je kaduna ya yi fyaɗe ba ko kuma idan ya je kaduna idan ya je kaduna yana neman aiki mutane za su iya zuwa wannan website din su duba wannan hanya ne ne bai taɓa yin fyaɗe ba sai su duba idan bai taɓa yi ba sai su ba shi aiki idan ya taɓa yi sai su ce to ba za mu baka aiki ba saboda ka taɓa yi to mm. irin wannan shi ne zai taimaka fallasa rashin fallasa da ba a yi wa mazin da suke yi fyaɗe shi ma yana taimakawa wajen abin nan kuma su waɗanda da aka yi wa sai ke ga ana ta fallasa su ana yawo da hotunan su to batun kuma kunya da ribe wannan al'ada ce ah, kuma gaskiya yaƙi da al'ada yana da wahalar gaske ba a karamin su ba mutanen mu sun imani akan cewar idan abun kunya ya faru kamata a yi rufa-rufa shi yasa za ki ga lokaci ana ba da rahoton an tsinci jariri ko a cikin kwata ko wata ta yi ciki ta je ta jefa da jariri a kwata ko a mm. yau to irin wannan kunya din ne yake kawo mace ta sha wahala ta haifi yaro ta jefar da shi kin san ba karamin abu ba kana ta nana ta yadda al'umma ma suke da haƙƙi a kawo ƙarshen wannan matsala to wace shawara zaka baiwa mutane to abinda zan ba da shawara zan ba da shawara na farko ga malaman addini ah, malaman addini don allah dan annabi ina kira gare su su ji tsoron allah ah, idan suka je masallaci waɗanda suke yi wa wa'azi maza ne kuma waɗanda suke wa mata fyaɗe maza ne don allah su rika musu wa'azi su rika musu wa'azi su ce musu ku daina wa 'ya'yan mutane fyaɗe ku daina cin zarafin mata ku daina wulakanta su su mutane ne kamar ku sannan kuma suna da daraja Allah ya ba su daraja su mutane ne ku rika ba su haƙƙin su yadda ya kamata ba wai an yi su ne saboda su zama bayan ku ba ko kuma abin jin daɗin ku a'a an yi su ne saboda su ma mutane ne dan haka Allah su ma zai tambaye su haƙƙin su aikin da suka aikata a rayuwar su saboda haka su mutane ne ya kamata malamai su nuna mutane wannan ba wai kawai malami ya tashi tsaye kawai ya rika cewa mata ba sa yawo da marami ko ba sa yawo da hijabi saboda jahilci mutumin da yake faɗan wannan ai jahili ne bai san abin da yake yi ba saboda haka malamai ya kamata maza ne suke yi wa mata fyaɗe a gaya wa maza cewa su daina yi wa mata fyaɗe abin da ya kamata ke a matakin malamai sannan hukumomi ya kamata su bullo da sauye-sauye ta fannin shari'a fannin shari'a abin da nake nufi shine ya zama na cewa duk kes da aka samu na fyaɗe ya kamata a tabbatar da cewa an yi adalci a cikin gaggawa sannan wadda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a ba su tallafi a taimaka musu ta yadda za su dawo da abin da ake kira confidence ɗinsu a yi restoring ɗinsa su samu su dawo su yi rayuwa kamar kowa sannan al'umma mutane um, kwanan nan da ake ta magana fyaɗen nan idan ka shiga social media za ka ga mutanen arewa idan kika ga abubuwan da suke faɗa wallahi sai mutum ya yi ya zubar da hawa sai ki ji mutum ya ce wai ai mata ba suna shigar banza shi yasa ake musu fyaɗe ko kuma menene ko kuma menene ko abubuwa dai marasa daɗi wato su ba su ma ɗauki fyaɗe ɗin wani matsala ba suna ganin ba wai matsalar al'umma ba ne a mata ne ba mutane sun tashi da tunani tunanin cewar mata kamar wata matsala ce ga al'umma so don haka suna ganin kawai mata ne to ko ba wai hijabi ba ko abin nan ko karfe ne za a rika sarawa ana sawa mata a su wasu za su yi fyaɗe ana yi a kasashen da ake yawo da iyawa saboda haka mutane ya kamata a matsayin su na mutane su ji tsoron Allah su tashi su rika taimakawa idan a anguwar ku aka yi wa yarinya fyaɗe kana da ɗan hali ko dubu ɗaya ne dubu biyu a tsayawa wanda aka yi wa fyaɗe da iyayenta a tabbatar sun samu adalci wannan shine kawai iyaka taimakon da mutum zai iya bayarwa sannan su kuma gwamnati su ji tsoron Allah kuɗaɗen da aka ba su amana idan suka yi shaura su daina sa a aljihunsu suna gina gidaje da sayan motoci na banza da wuta su rika amfani da waɗannan kuɗaɗe suna kyautatawa mutane domin duk abin da ka tara a duniya za ka bar saboda haka idan baka kyautata wa mutane ba kuma wata rana za ka zama baka nan sannan kuma Allah ba zai yafe maka rashin yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ba sannan ya kamata a arewa mu samu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda za su rika aikin nan na tabbatar da cewa an rage fyaɗe nan su haɗa kai da malamai addini da ma'aikatan kiwon lafiya a haɗa wani kamar kwamiti wanda za su rika taimakawa a ga cewar an rage harkar fyaɗe ɗin duk wanda ya yi fyaɗe a tabbatar an mara hukunci sannan an tona masa asiri idan ba haka ba kuwa to matsalar nan gaskiya za ta ci gaba Allah da ya sauke. Ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin kamar yadda abokin aiki na ta bayyana muku a kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarashin zauren tattaunawar mu yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.